Canal. Yau Asabar 23 ga watan Janairu na shekarar 2021 'yan uwa matasa barka da haka muna cikin farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin labarin matasa. Tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta fanta Shamsu Gora ya kike kin tashi lahiya? Alhamdulillah Gora mun gode wa Allah miki labari yau. Yau Gora za mu je garin Gaya domin tabo fannin koyon sana'ar hannu. A cikin takaitaccen rahoton namu za mu je jihar Agadez domin jin illolin shan shisha. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki zancen halartar Nijar a gasar shan. A ranar Lahadi da ta gabata ne gora matasa goma sha biyar 'yan koyon aikin hannu a garin Gaya suka yi jarabawa bayan an musu horo na shekaru hudu. Haka ne gora wannan horon kuma ya shafi fannin ɗinki da na kanikanci. Wannan jarabawar kuma ita za ta ba su hanyar samun takardar diploma wacce a yanzu dole sai idan mutum yana da ita zai iya buɗe shagon kanshi a garin Gaya. Gane rahoton da Fadal Alu ya shirya mana. Wannan jarabawar ta matasa masu aikin hannu bisa fanni biyu ta gudana na shafin aƙida da rawaitawa a cibiyar ba da horo ga masu aikin hannu ta gayyane aka gudanar da jarabawar. Mustapha Amadu, daraktan cibiyar dauke da bayani. Eh, Muna da fannoni biyu da ake gabatarwa a waɗannan cibiyoyi. A fannin ɗinki akwai masu jarabawa goma sha ɗaya. A ɓangaren makanikanci masu jarabawa su hudu ne da suke fuskantar wannan jarabawa. Shebu Mamudu, ɗaya daga cikin masu nazarta jarabawar ya fayyace sharuɗan jarabawar. ki fi cut kai kuskuren jarabawa sai mu mayar da kai a wajen mai gidanka na tsawon watanni shida masu koyon dinki sai sun yi kwamfile daya da tambayoyi goma saboda yau mun ce duka mai dinkin da bai da diploma bai da hurumin bude wajen dinki. Buɗa shagon kansa shine gurin dukkan wa'annan matasa. Ayo mechanician Ni makanike ne, lalle yanzu idan na samu diploma ɗina niyyar da nake da ita shine bude gareji, amma amma dai yanzu dai muna aiki tare da mai gidana da na samu diploma da mutum ya kamata ya shine ya bude wajen koyon aiki wanda ba su samu sa'ar cin nasara ba ga wannan za su komo ga wata jarabawa nan da wata shidda guraren tsuwar wadda da magarawa ke cewa akan laya na ɗaya daga cikin zantutukan da ake ta tabawa kwanan nan akan shafuffukan sada zumunta musamman ma yanda 'yan siyasa ke cece a kan zancen. To kuma da ne gora a garin zandar ma ra'ayyukan matasa sun bambanta a kan layar. <laughs> Ga wasu daga cikin su tare da ɗaukar rahoton Mustapha Mansani. Yau wanda yake wancan fartin ya ga wannan ya sayi wani hima wa talaka ɗan uwan shi magana. To wannan abin iya iya haddasa rikici. Kenan mutane suna sa laya a kan wa'annan mutanen da suke zuwa wajen mazaɓa su kawo matsala to ni shi yasa nake goyo da bayan wannan abin na sa laya. Shi ba a hana ba a sa laya amma sa laya iya da kyau a ce an bi ka'ida akwai waɗanda ya kamata a ce kaman shugabanni su ne za su sa laya ba kowa bai ɗauki laya ya rika kewaya iya sawa sa laya ba abu bane wanda kamar ya kamata a rika yin shi saboda yanzu in haka za a rika yi komi ma nan gaba zai zamanto a cikin ƙasa laya laya kenan a bar wasa da laya ba abun wasa ba ce yanzu kuma gwara bari mu leƙo jihar agadas inda kamar kowace jiha a nijar aka rufe wajejen kallo gida gidajen giya da kuma gidajen rawa. Ga tsokacin da suka yi wa aboki aikin ma'ani sai Karim. A Agadas matasa 'yan wasa na nuna damuwarsu biyo bayan matakin da mahukunta suka ɗauka na yin hani ga wasannin shakatawa ba tare da bayar da wani jalonan tallafi ba muna fuskantar mawuyacin hali a cewar Alina Usman. Tare da muna cikin mawuyacin hali har muke ɗora ayar tambaya yaya abun zai kasance idan haka ya ci gaba saboda idan ba wasanni da tarurruka ba ma tunanin za mu samu wani abu saboda ta hanyar su ne muke muke samu abin da muke tafiyar da rayuwarmu da mawaka da makaɗa yau ina iya cewa suna zaman kashe wando akwai masu iyali a cikinmu waɗanda wannan harakan nan suka dogara da ita a ganin muhammadu agali babban sakataren kungiyar 'yan wasan wake-wake da kaɗe-kaɗe da rubuta waƙoƙi a nasim 'yan wasa na agada suna fuskantar lokaci mai tsanani don haka yake tambayar alfarmar mahukuntan da ke kula da wannan al'amari kulle na farko da aka sa mawakanmu na agadas ba su samu tallafin komai ba daga gwamnati kuma sai gashi an ɗauki mataki na biyu na tsaida ayyukan mawakan musamman wasanni da kuma raye-raye da ma wasu shagula da suka shafi tarurruka matsayinmu na ƙungiya muna kira ga gwamnati da ta dubi lamarin su don su samu tallafi su samu wani abu don iyalinsu duk da yanayin da suke fuskanta 'yan wasa na agadas na ci gaba da bin ka'ijoji sojojin matakan da mahukuntan kasar Nijar suka gindaya don ko a cewar su lafiya uwar jiki. Gora, shisha wata kalar taba ce wacce aka ce tana cikin sabilin waɗansu matsalolin tabuwa da matasa ke samu a jihar Agadez. Gora birin barku da wannan rahoton na abokin aikin mu nise Karim. Shisha wannan abu mai kamshin turare mafi yawan matasan Agadez na shanta. Wannan shisha tana haifar da abubuwan da ba a so ga matasan kamar yadda wasu daga cikin su suka shaida. Mafi yawan lokata idan ina shan shisha tana saka ni ciwon kai da haujijiya da safe kafin kafin na tashi zan ji jikina ko ina yana min ciwo hakan yana faruwa a gare ni so da yawa al'amarin shan shisha bai bar yan mata ba shisha tana sa ni haushi jiya balle ma in na sha da sahi wani lokacin tana sa ni ciwon ciki in ba na jin daɗin jikina amma dai wannan bai hana ba ina son shan shisha ni in ina shan shisha zuciya tana bugawa da ƙarfi tana sa ni ciwon ciki tashin zuciya ciwon kai don samun ƙarin haske kan matsalolin da shan shisha ke haddasa da sawa matasa mun kusanci babban ƙwararren likitan gidajen asibitin Agadez Abdulrashid da Haruna ga amsar da ya bada. Abubuwan da ake hadawa a ciki wani lokaci ana garwayawa da waɗansu sinadarai waɗanda su suke haddasa illar tabar shisha. kwaya ce mai illa ga jiki. Zukar shisha yana haddasa cututtuka da dama kamar taɓa kwakwalwa da haujijiya da ciwon kai kuma a cikin jiki yana iya haddasa cutar kansa ta huhu. Duk da haka matasan agaras na ci gaba da zukan wannan abu wanda a tsawon lokaci ba za su iya rayuwa ba sai da shi. Shan shisha dai da kuma kasuwancin shi an haramta shi a agades. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. gasanin wasan shan zama na shidda na ci gaba da wakana a kasar kamuru kasar niger ta buga wasanta na biyu a ranar alhamis da ta gabata inda ta kara da kasar congo wasan da ya kara ne bayan sun zira wa juna kwallo ɗaya ɗaya a raga haka ne gora idan baki manta ba a wasan su na farko yan kungiyar mena a karawar su ta farko tare da kungiyar libi sun tashi a 0-0 ranar lahadi kuma idan allah ya yarda za su kara da yan wasan rd congo A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko dala ba akan layin Airtel.